Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba waiwayar wasu daga cikin muhimman labaru dangane da lamuran da suka auku a makon da muka yi wa bankwana. Nura Ado Suleiman da yardar mai kowa mai komai zan jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. cikin labaran makon da ya kare waɗanda shirin ya bitar su akwai cikar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas shekaru 50 da kafuwa sai kuma cikar shugaba bola ahmad tinubu shekaru biyu cif a kan kujerar jagorancin najeriya shirin zai kuma waiwayi ambaliyar ruwan da ta afkawa garin makwa da ke jihar neja A ranar 28 ga watan Mayu, wato Larabar da ta gabata kenan, ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta cika shekaru 50 da kafuwa. Ƙungiyar ta kafu ne cikin watan Mayun shekarar 1979 a birnin Legas bayan haɗin gwiwar ƙasashe 15. Abdullahi Isa da ya samu halartar taron bikin cikar ECOWAS ɗin shekaru 50 a birnin na Legas ya haɗa mana wannan rahoto. a wannan gagarumin biki lagos headquarter tattalin arzikin najeriya kuma birni mai tarihi a asalin kungiyar ta ecowas birni ya karbi manyan baki kasancewar shugaban najeriya tare da rakiyar ministoci ya nuna muhimmanci da najeriya mamba kuma ginshikin kungiyar ta baiwa wannan cibiya masu jawabai daban-daban a wajen bikin sun tuno da manyan nasarori da kungiyar ta ecowas ta samu ka'idar zirga-zirga yancin kai gabatar da fasfo na ecowas ayyukan wanzar da zaman lafiya da kokarin daidaita tattalin arziki duk da haka sun kuma jaddada buƙatar karfafa tsarin demokradiyya jam'iyya magance kalubalen tsaro musamman ta'addanci da kuma hanzarta ayyukan hada-hadar kuɗi tsohon shugaban najeriya janar yakubu gowon wanda ya rage ɗaya tilo daga cikin mutanen da suka asasa wannan kungiya ya bayyana farin cikinsa da godiyarsa ga mahalicci na kasancewa a wannan bikin rabin karni shekaru hamsin da suka gabata a ranar 28 ga watan mayun shekarar 1975 na yi sa'ar kasancewa tare da wasu shugabanni masu hangen nesa a wannan yanki namu wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar birnin lagos da ta haifar da ecowas wadda ta kasance kungiyar raya tattalin arzikin wani yanki ta farko da ta kafu a nahiyar afirka Lansana Kuyate tsohon shugaban hukumar zartarwa ta kungiyar ta ECOWAS wanda ya hakikanta cewa kungiyar ta kama hanyar ci gaba da kuma tabbatar da ikonta ko da wasu sun fice babu shaku manufofin kungiyar ba za su sauya ba. A yayin rufe bikin shugabannin sun yi kira da a ƙara ƙarfi da haɗa kai da kuma sa ido ga ƙungiyar ta ECOWAS musamman ta hanyar kirkire-kirkire da matasa da samar da wutar lantarki da daidaita harkokin siyasa. To a tsawon lokacin da ta shafe bayan kafuwarta, bai ga batutuwan tattalin arziki, ECOWAS ta taka rawa muhimmiya ta fuskar tsaro, ciki kuwa har da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da suka nemi wargaza wasu ƙasashen Afirka, kamar Saliyo da Liberia. Kan haka ne kuma Bashir Ibrahim Idris, editan sashen Hausa na Arafai, ya tattauna da Air Komodo Tijjani Baba Gamawa, ɗaya daga cikin sojojin da suka bayar da muhimmiyar gudunmawa a wancan lokaci. To, alhamdulahi wannan abubuwa da suka faru shekara hamsin da ya wuce a shugabanninmu na ecowas da suka haɗa kai suka jajirce suka ga cewa dukkan waɗannan ƙasashe da suka haɗu suka yi wannan ecowas ƙasashe ne wadda namu na afirka ta yamma kuma shugabanninmu sun taka rawa kwarai da gaske kaman General Sani Abacha, Allah ji kanshi Allah gafarta masa. a sun yi a kwarai da gaske, kuma an samu zaman lafiya a Sierra Leone da kuma a ita kanta Liberia hmm. da Salo da Liberia. Hmm. A jajircewa ne na shugabanninmu a lokacin. A lokacin nan akwai gaskiya, akwai adalci, akwai damuwa da dukkan kasashe da suke cikin wannan a ECOWAS. A dalili ko shine rawar da musamman Najeriya ta taka. Ga 'yan bana bakwai da ba san irin gudunmawar da kuka bayar ba wajen tabbatar da tsaro a waɗancan ƙasashe, waɗanda suka kai ga rasa rayukan sojojin Najeriya da dama, ko me za ka ce musu a kai? A duk da ka samu kanka da kuma aikin da aka baka, to ka tsaya ka yi shi tsakani da Allah bisa bil haƙƙi da gaskiya. Sannan kuma ka duba ƙasar, shi kulliyomin aikin soja aiki ne na sacrifice. aiki ne wadda kake ba da rayuwarka da jin daɗinka da dukiyarka da komin kama gaba ɗaya domin a zauna lafiya shi yasa yanzu irin abubuwan da suke faruwa a wayannan a ƙasashe da kuma ita kanta ecos din. abin bakin ciki ne abin dole ne a duba a kai zuciya nesa a haɗa kai a tafi dare ka yi maganar shugabanci na gari a wancan lokaci ganin yadda ayyukan ta'addanci suka yi kamari a wasu kasashen ECOWAS yanzu haka. Ana iya cewa babu shugabanci ne ko kuma rashin jajirtattun sojoji ne. Akwai ishu na shugabanci. Dole ne a kulliyomi mu gaya kanmu gaskiya. Shugabanninmu na baya da suka shuɗe ba abin da suka sa a gaba illa kishin ƙasa da tabbatar da zaman lafiya da adalci da kuma cewa zamantakeya mai kyau. Amma yanzu saboda yanayi da inda muka samu kanmu mutane mun watsar da wa'annan zamantakewa da sauransu yau ko irin matsalolin nan da muke samu na rashin tsaro da mun haɗa kanmu da sauran ƙasashen nan da muke tare da su ina tabbatar maka da cewa kowa in ya je ya kare wurinsa ya rike bodarsa ya rike jama'ansa ya rike dazukanta muke da su aka haɗu aka tafi tare ina tabbatar maka wa'annan abubuwa da muke da su a yanzu to da za a samu sauƙin su kwarai da gaske domin a kare rayukan mutane da dukiyoyinsu a cikin waɗannan yankuna da muke da su. Ya kuma do Tijjani Baba Gama mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. To na gode Allah Ubangiji ya zaunar da mu lafiya kwana guda bayan bikin cikar ecowas shekaru hamsin da kafuwa ne kuma 'yan najeriya suka shaida cikar shugabansu bola ahmad tinubu shekaru biyu cif a kan karagar mulki bayan rantsuwar kama aikin da ya yi a ranar 29 ga watan mayun shekarar 2023 ra'ayoyi dai sun bambanta dangane da matakan da gwamnatin shugaban ke ɗauka da zumar ɗora ƙasar akan turba mai ɗorewa kan haka ne kuma muka tattauna da comrade ishaq jafar dalhat gandun albasa mai sharhi kan lamarin yau da kullum da ke najeriya wanda ya tsokaci kan wasu muhimman fannoni So da farko dai za ka iya cewa lokacin da gwamnatin nan ta karbi ragaman mulki a 29 Mai, in za ka iya tuna a ranar da shugaban kasa ya karba hmm. da inda yi magana cewa tallafin man fetur babu shi. To hmm. daga nan ne aka fara samun taɓarɓarewa musamman a kan ɓangaren tattalin arzikin ƙasa. Shi kuma idan ka kalli ɓangaren tsaro, gwamnati za ka iya cewa ta tinkari abin wala Allah ko bata sami cikakkun mashawarta da za su dora ta akan ainihin yanda matsalar tsaron take ba ta tinkari harkar tsaron. Idan ka kalla za ga tun daga wancan lokacin harkar tsaro ba za ka iya cewa an samu ci gaban da ake so a samu ba. Dalili kuwa za ka ga wasu ta'addanci suka kara fitowa kamar maganar da ake lakurawa, mamudawa da irin harkar banditry da ya karu a mm. lokacin da wannan gwamnati ta karba. Mm. Da haka akwai koma baya musamman ɓangaren harkar tsaro tattalin arziki da kuma harkar ilimi da 'yan ƙasa suka sami kansa a ciki a wannan shekara biyu. Comrade idan na mai da kai baya kaɗan batun cire tallafin man fetur lokacin da shi shugaban Najeriya Bola Tinubu bai sanar da haka baka ganin daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai wasu matakai da ya ɗauka na ragewa 'yan ƙasar raɗaɗin wancan mataki da ya ɗauka. Duk tallafin da za ka ba wa hmm. ɗan ƙasa hmm. in har ba za ka iya bashi damar da shi zai samu wannan abin ya rayu ba sai dai ka ce za ka gina shi akan tallafi to ba inda za shi da kamata ya ce gwamnati sai ta shiga ofis ta zauna ta ga shin a tabbatar da cire tallafin man fetur ko kuma a'a akwai wasu dabaru da ya kamata a fitowa da 'yan ƙasa kafin a ce an cire musu wannan tallafin. To daga cikin nasarorin da ita wannan gwamnati ke bayyanawa shine fara aikin matatar man fetur ta dangote har kuma da yarjejeniyar nan ta cinikayya tsakanin su da naira a maimakon dala wanda hakan ya sa aka dan samu saukin farashin shi man fetur din ya kuke kallon wannan al'amari to ka manta da irin ta tatabarzar da aka rika samu a bangaren shi matatan man fetur din da kuma gwamnatin tarayya wanda har shi kansa mai kamfanin yana tunanin zagon kasa ake masa hmm. da yawa al'umma sun ɗauka cewa kamfanin zuwansa zai yi tasirin sauke farashin man fetur fiye da yadda ake sha a hmm. yanzu duk hmm. da an koma ana amfani da naira har yanzu abin da ake bukata ba iya samun wannan ba man nan a ƙasan nan ake samar shi a ƙasan nan ake tashe shi amma har yanzu kana shan mai kusan naira ɗari tara ina sassaucin yake daga ɗari biyu fa ake magana ya koma kusan wannan farashin ɗari hmm. tara hmm. ina sassaucin yake ƙarin kusan naira ɗari shida kaga hmm. idan sassauci ne ana da bukatar ɗan ƙasa ya sha man fetur kasa da naira ɗari biyar ko kasa da yadda ita kanta wannan gwamnatin ta same shi kaga har yanzu zaka ce akwai sauran rina a kaba ba haka ɗan ƙasa ya yi tsammanin zai sami man fetur ba a yanda ake sayar masa a yanzu a takaice ta ya za a shawo kan waɗannan matsaloli? A samu al'umma waɗanda suke kishin ƙasa shine abu na farko da kake bukata. Akwai su. Na biyu gwamnati ta fitar da tsarin cewa duk wanda ya yi laifi a hukunta shi. Domin rashin hukunci yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. To har yanzu muna Najeriyar. inda a ranar alhamis da ta gabata ambaliyar ruwa ta afka garin makwa da ke jihar neja inda zuwa lokacin naɗar wannan shiri na mu zagaye duniya bayanai suka ce ana fargabar samun hasarar rayukan mutane da dama Lakari da garowaki akalla tamanin da aka gano yayin da wasu ɗaruruwan suka ɓaci honorable musa alhaji aliyu mataimakin shugaban karamar hukumar tamakwa ya yi wa wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ƙarin bayani. Tun jiya dai zuwa da safe nan cops da muka realizing ko they are more than 80 for now kuma mixing people da muke nima are yanzu a more than 500 shine ake nima ba gansu kowa don ni da kai na mu shiga lungunan nan ni da ruwa ya shiga kogin din in je muna fito da mutane wasu mata da ciki ma ni da kai na wanda na gani da ido na zuwa da rejiya a up to 50 to zuwa yanzu wani tallafi waɗanda suka tsira suke samu kamar akwai bayanai da ke cewa akwai matsala na karancin tallafi babu wurin zama babu abinci wani kokari aka yi zuwa yanzu mun nema masu mun ba su primary school guda daya mun zama mashi in masu su zama kamfa wajen amma problem da ake ciki kowa da ma zai kawo korafi yanzu nan da zai masu wani abu anyan ma ya toshe nan ba anya wucewa shiga cikin garin za a ce ruwan har yanzu bai gama janyewa ba yana nan a cikin garin makwa a ruwan ya fara wucewa amma bridge din da inda ruwan ya bi ya riga ya fara fadiwa 60% na bridge din ya riga wuce RFI To a yanzu kuma shirin zai tsallaka jamhuriyar Nijar, inda a can ma labarin babu daɗi. Domin kuwa akalla sojojin ruwan ƙasar arba'in da hudu ne suka mutu, yayin da wasu da dama suka ɓace. a wani sabon hari da wasu mayaka ɗauke da bindigogi suka kai musu a jihar doso kamar yadda za a ji cikin rahoton da umar sani ya haɗa mana Majiyoyin da ba na hukuma ba sun ce an kai harin ne kan wani sashen rundunar sojin ruwan jamhuriyar Nijar a ranar Litinin da ta gabata wajajen karfe uku na yamma a ƙauyen Natangu da ke a kilomita 30 a yammacin Falmai na jihar Doso. Majiyoyin sun ƙara da cewa harin ya ritsa da dakarun ƙasar saba'in da ɗaya waɗanda ke cikin jiragen ruwa guda tara a kan hanyar da ta ratsa kogin zuwa Park Dubulbe. Harin wanda shine mafi muni da aka kai kan dakarun Nijar a tsakanin nan majiyoyin sun ce an shafe sa'o'i biyar ana ba ta kashi tsakanin jami'an tsaron ƙasar na rundunar fan da mayaƙa masu ɗauke da makamai. Bayanai da aka tattara sun nuna cewar galibin waɗanda suka mutu ba harbin bindiga ya hallaka su ba sun mutu ne sakamakon nitsewa a ruwa. Zuwa yanzu dai gwamnatin Nijar ba ta ce uffan ba dangane da wannan sabon harin sai dai ya zo ne kwanaki uku bayan wani harin da ƙungiyar AEGS ta kai wa sojojin ƙasar a yankin Ikine wanda ke jihar Tawa inda mutum sama da hamsin suka mutu. To daga batun tsaro sai na tattalin arziki, inda a cikin makon da muka yau bankwana aka zaɓi Sidi Utta a matsayin sabon shugaban bankin raya ƙasashen Afirka a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, domin mai gurbin Dr. Akinwumi Adeshina na Najeriya. Rikayya Abba Kabara ce ta kawo mana ci gaban labarin. Ɗan asalin ƙasar Mauritania Sidita ya sami kaso 76.18 na ƙuri'un da aka kada a zaben da ya gudana a Ivory Coast. Samuel Muzela Maimbo ɗan asalin Zambia shine yake biye masa baya a matsayi na biyu da kaso 20.26. Bayanai sun ce ta zai shiga ofis a ɗaya ga watan Satumba mai zuwa inda zai karɓa daga hannun Adeshina da ya shafe shekaru goma yana jagorantar AFDB yayin taron kwamitin zartaswar bankin da ya kunshi gwamnonin bankunan ƙasashen Afirka an gudanar da zagaye sama da uku na zaben kafin daga bisani a ayyana ta a matsayin sabon shugaban ta yayi nasara kan 'yan takara hudu da suka haɗar da samuel mambo na kasar zambia da ahmadu hot na kasar senegal da kuma abbas muhammad toli na chadi sai suwazi tabalala na afirka ta kudu an dai haifi sabon shugaban bankin ta a ƙauyen madarda da ke kasar murtaniya a shekarar 1964 kuma yana da digirin digirgir kan tattalin arziki daga jami'ar nista faransa. a yanzu kuma sai batun zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya inda a ranar juma'ar da ta gabata shugaban faransa emmanuel macron wanda ya kai ziyara yankin asiya ya shaida wa duniya cewar ya zama fa dole nahiyar turai ta amince da kafa kasar falasɗinu kuma dole su tsaurara matakai kan isra'ila duba da yadda take wuce gona da iri wajen zubar da jini a zirin gaza Wannan hali na matsalar jin kai da ake da shi a Gaza lamari ne da ba za a lamunta ba. Samar da ruwan sha, abinci da magunguna da kuma bari a kwashe marasa lafiya shine abin da ya fi mahimmanci saboda haka idan babu wani mataki ko martani a kan hanya a game da matsalar jinkai da ake ciki a gaza a cikin sa'o'i ko makonni masu zuwa lallai zai zame mana tilas mu tsaurar matsayarmu mu kuma yi amfani da doka wato mu ɗauki matakan da ke nuni da martaba hakkin ɗan adam mu kuma ƙaƙa matakunkumi kamar yadda muke yi ina tunatar da ku musamman a game da yahudawa 'yan kama guri zauna waɗanda ke harbi kan mai uwa da wabi a cikin fararen hula a yamma da kogin jordan saboda haka dole mu matsayar matsayarmu saboda ya zama wajibi a yau amma ina da yakinin cewa gwamnatin isra'ila za ta sauya matsayarta kuma a ƙarshe za mu samu martani mai armashi shugaban faransa emmanuel macron rfi To kalaman shugaban na Faransa na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da akalla mutum guda ya mutu wasu 48 kuma suka je kata, a tarmatsatsin neman karɓar tallafin abinci da falasɗinawan da suka galabaita da yunwa suka yi a zirin Gaza cikin makon da muka yi yau bankwana. Umar Sani shi kawo mana karin bayani. In banda tsaffin jami'an sojin Amurka da ke shugabancin ta ƙungiyar Humanitarian Foundation ta Gaza ba ta samun tallafi daga wata ƙasa sannan jami'an ta ba su da cikakkiyar ƙwarewa. A ganin ƙungiyoyi da dama ƙungiyar suna ce kawai Elza Softik matarmakiyar kula da ayyukan jin kai a kungiyar Premier Urgence International. Kungiyoyin jin kai da suka shafe shekara da shekaru suna gudanar da aikinsu a Gaza na da kwarewa da isassun ma'aikatan da za su gudanar da shi kamar yadda ya kamata. Abin da kawai ke haifar musu da cikas shine euh, matakin gwamnatin Isra'ila na hana kai kayan agaji. Euh, Duba da tarin matsaloli da suka yi wa kungiyar Katutu ci gaba da ayyukanta a Gaza. ka iya tilasawa ɗumbin jama'a barin muhallansu wani abu da ke zaman takiyar jejeniyar Geneva. Philip Grant, daraktan zartaswar kungiyar Trial International, ya bukaci hukumomi da su mai da hankali a kai. Euh, Idan ka kalli yadda aka azabtar da mutane da yunwa tsawon watanni goma sha takwas, an hana su cin abinci, sannan ba a ba su kulawa ta fuskar kiwon lafiya. Tun ba yau ba, ya kamata Switzerland ta saka ido kan yadda ayyukan ke gudana. A ranar Lahadin da ta gabata, daraktan kungiyar na farko ya ajiye aikinsa domin mutunta dokokin da suka tsara ayyukan jin ƙai. To daga yakin Gaza sai na Ukraine, inda cikin makon jiya shugaban amurka donald trump ya caccaki takwaransa na rasha vladimir putin a kan sabbin harare da yake ci gaba da kaiwa a ukraine inda ya fito karara ya bayyana aminin nasa a matsayin mai taɓin hankali bana jin daɗin abin da putin ke yi kisan mutanen da yake yi yayi yawa ban san me ke damun putin ba mun shafe tsawon lokaci da kyakkyawar alaka tsakaninmu amma sai gashi yanzu yana harba rokoki kan tsakiyar gari yana kashe mutane kuma gaskiya bana son haka muna tsaka fa da tattaunawa amma kuma sai harba makamai yake yi kan birnin kiev da sauran garuruwa gaskiya kwata-kwata ba na son haka shugaban amurka donald trump kenan a lokacin da yake bayyana ɓacin ransa kan hararen da rasha ke ci gaba da kaiwa a ukraine To da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa a madadin abokan aiki na baki ɗayansu. Nora Do Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashen Hausa da Radio France International RFI. Ke masu sauraro fatan alkhairi.